bien sûr les amis euh, des Kouilou Gongo sur RDC. Jabras, Peace Africa. Sashen Hausar muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Har yanzu dai Ibrahim Kalmusi Garba ne tare da Aisha Tisle da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren talata 14 ga watan Yuli. Bayan labaran duniya za a ji ƙarin haske kan musayar wutar da aka yi tsakanin sojojin Najeriya da 'yan Boko Haram da suka yi yunkurin dannawa cikin garin Maiduguri da daren jiya. Kai gaskiya jiya da daddare ba mu kwana mai daɗi ba san ba kamar inda muka saba ba. Gaskiya harbe-harbe ya yi yawa mana jiya nan. Za kuma a ji inda aka kwana a shari'ar wata 'yar jarida a jamhuriyar Niger wadda ake zargi da zunguro babban gida. paske normal ma bai kamata ba a dar ta wata guda Nijar kuma kasa ce da akwai justice. Akwai mu kuma tafa da rahoto na musamman sannan mu leƙa jamhuriyar Niger inda Haruna Mamman Bako ke tafa da labaran wasanni. To amma kafin nan ga Aishatu da labaran duniya. Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. A yau gwamnatin Amurka ta zartar da hukuncin kisa na farko cikin shekaru goma sha bakwai inda kotun koli da ke da rinjayen alkalai biyar akan hudu suka kuma yi watsi da hukuncin karamar kotu akan wasu mutane uku da za a gabatar musu da hukuncin kisa a wannan makon da kuma wata mai zuwa. an ɗauran Daniel Lewis Lee tare da ɗura masa magani mai ƙarfin gaske da ke sa bacci pentobarbital a gidan yarin ƙasar da ke Indiana sa'o'i da kotun ta zartar masa da hukuncin. Babban lauyan Amurka William Burr ya ce Lee ɗan wani ƙungiyar asiri ne masu ba da fifiko akan wariyar launin fata white supremacist wanda ya yi wa William Frederick Muller da matarsa Nancy Ann Muller. da 'yarsa 'yar wata takwas sarah elizabeth powell kisan gilla bayan da ya musu sata ya harbe su da bindiga ya kuma ɗaura musu leda da duwatsu masu nauyi ya jefa su cikin kududdufi a illinois a safiyar yau talata ne kotun kolin amurkan ta zartar da amincewa da gwamnatin tarayyar ta zartar da hukunce-hukuncen kisa a cikin shekaru goma sha bakwai inda ta yi watsi da hukuncin karamar kotu da ta yi kira da a sake nazari ko salon aiwatar da kisan wanda ya saba wa kariyar tsarin mulki akan tsanani da azabtarwa. Yayin da waɗanda aka tabbatar sun kamu da coronavirus ya haura miliyan goma sha uku a faɗin duniya tare da waɗanda suka mutu sama da dubu ɗari biyar da saba'in. Amurka ta ce tana sa ran fara samar da rigakafin cutar nan da ƙarshen bazara. duk da cewa gwamnatoci na ta ƙara ƙaƙaba tsauraran dokokin killacewa da ba da tazara a tsakanin jama'a domin daƙile yaduwar cutar. Kafar yada labaran tattalin arziki ta talabijin CNBC a ƙasar ta sanar jiya litinin cewa wani babban jami'in gwamnatin shugaba Trump ya faɗa wa manema labarai cewa tuni aka fara sarrafa rigakafin duk da yake ba su da tabbacin wanne zai ba da abin da ake bukata. an bayyana jami'in na cewa tuni suna nan suna sayan injina da samar da guri da kuma kayayyakin hada magungunan cnbc ta ce ana sa ran kamfanoni biyu da za su yi aikin samar da rigakafin Modema da johnson johnson za su fara gwajin maganin akan biladama a ƙarshen wannan watan daga cikin sababbin matakan kariya da aka gindaya yau talata a hong kong sun hada da tilasta amfani da takunkumin rufe baki da hanci ga masu amfani da motocin haya kuma za a ci tarar wanda ya karya dokar har na dalar amurka 645 dala dubu biyar kenan kudin hong kong an haramta wa gidajen cin abinci karbar abokan hulɗa a ciki bayan karfe shida na yamma haka su ma wuraren motsa jiki da gidajen rawa da kallo za su kasance a rufe domin bin umarnin shugaban kari lam wanda ta kuma sake takaita taruka daga mutum hamsin zuwa hudu kawai sababbin sharruɗan sun kuma tilasta rufe shahararren filin wasan yara na disneyland a hong kong wanda aka sake budewa a watan jiya cibiyar kasuwanci na asiya ta sanar da sababbin kamuwa da covid-19 mutum hamsin da biyu a jiya litinin ɗaya daga cikinsu daga cikin gida suka kamu wanda hakan ya sa hukumomi suka ba da sanarwar yiwuwar ƙara yaduwar cutar sosai akalla mutum da 1,500 ne suka kamu da coronavirus a birnin tun barkewar annobar. Kusan fararen hula dubu uku ne mutum goma sha shida kullum ake kashewa ko jiwa rauni a Afghanistan a cikin watanni shidan farko na shekarar nan a cewar hukumar kula da haƙƙin ɗan adam a ƙasar. Hukumar kare haƙƙin bil'adama mai zaman kanta ta Afghanistan ta fitar da wani rahoto a yau talata a Kabul inda ta bayyana cewa adadin kisan jama'a fararen hula ya ragu da kashi goma sha ɗaya cikin ɗari idan aka kwatanta da na bara duk da yake har yanzu yana yawaita. Raguwar da aka samu ta kunshi ɓangaren yara ƙanana inda aka kashe ko raunata ɗari shida da talatin a wannan shekarar idan aka kwatanta da ɗari tara da da hamsin ɗaya a bara inda aka samu raguwar kashi talatin da uku cikin 100 zargeta da haddasa kusan rabin wannan kashe-kashe duk da cewa rahoto na nuni da cewa an sami kisan jama'a da kashi 24 da hare-haren 'yan taliban ke haddasawa idan aka kwatanta da shekara ta 2019 wani da ake zargin dan kungiyar islama da aka kama a kasar mali zai gurfana a gaban kotun hukunta manyan laifuka ta kasa da kasa a hague bisa tuhumar aikata laifuka da suka hada da laifukan yaƙi da na cin zarafin dan adam an kama alhassan aka abdulaziz muhammad mahmud ne a shekarar 2018 a Mali. inda aka ce yana ɗaya daga cikin ƙusoshin rundunar ansar din masu kare aƙida wata ƙungiyar 'yan bindiga da ta yi mulkin arewacin mali kusan na shekara guda a shekara ta 2012 masu gabatar da ƙarar na zargin alhassan da haddasa laifuka da dama da suka hada da azabtarwa fyaɗe cin zarafi da sauran manyan laifuka. babban mai gabatar da kara a kotun ta ICC Fatu Bensuda ta ce ana kuma zargin Alhassan na daga cikin waɗanda suka lalata wurare da kayayyakin tarihi kamar gumaka. Kasar China ta yi gargaɗi cewa ƙuri'a da jam'iyyar masu rajin kare demokradiyya a Hong Kong da suka kaɗa domin zaben 'yan takarar majalisun dokoki ka iya saɓawa sabuwar dokar tsaro da aka ƙaƙabawa cibiyar ta kasuwanci. sama da 'yan hong kong dubu shida ne suka cika cibiyoyin zaɓe biyu da hamsin domin kada ƙuri'an zaɓen 'yan takara masu tsananin rajin demokradiyya waɗanda za su ƙara musu goyon baya wajen karawa da beijing a zaben na majalisun ƙananan hukumomi da za a gudanar a watan satumba inda suka yi kunnen kashi da gargaɗin da eric sankokoy sakataren tsarin mulki da harkokin cikin gida ya yi game da karan tsaye da zai wa dokar tsaron ƙasar wata sanarwa da ofishin hulɗa da jama'a da ke wakiltar gwamnatin china a hong kong ya fitar a jiya litinin ya bayyana zaben na fidda gwani tsokana ce ga tsarin gudanar da zaɓe a ƙasar sanarwar ta soki ƙoƙarin masu shirya zaben musamman ma da ɗanɗan rajin demokradiyyar nan benny tai da cewa ƙoƙari ne na ƙwace mulki a hong kong don gudanar da salon mulkin juyin juya hali na hong kong da ke da lakabin color revolution ana amfani da kalamin ne wajen bayyana shahararren tarzoma a duniya da ke jawo juyin mulki. Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen hausan muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanninmu kuma za mu fara ne daga Maiduguri babban birnin jihar Borno Najeriya. inda aka yi musayar wuta tsakanin sojojin Najeriya da 'yan Boko Haram masu yunkurin dannawa cikin gari suka ruga inda suka fito. Haruna Dauda gare ka. a daren jiya litinin da misalin karfe goma sha ɗaya zuwa sha biyu da wasu 'yan mintuna ne dai wasu da ake san cewa mayakan boko haram ne suka kai hare-hare na yankurin kutsawa zuwa cikin garin maiduguri da ke kewaye kafin jami'an sojan najeriya su taka masu birki da kuma tarwatsa su wannan yankuri na kai harin da ya sa mutanen anguwannin gomari da binti siga da kofa da sabon sabon da moramci da 1000 da dai wasu anguwanni da ke dab da shiga cikin garin maidugurin kwana ido buɗe sakamakon garin harbe-harben manyan bindigo bindigogi da ma karan wasu abubuwa masu fashewa an dai ga jiragen yakin sama na tasha wagi a sararin samaniya da ake zaton cewa jiragen na kokarin kai dauki ne ga jami'an sojan da ke wani karamar bariki da ake kira tiri-tiri da kuma ke dab da shiga cikin garin maidugurin da aka ce waɗannan mayaka sun numfari wannan bariki har ma sun kai masu harin a 'yan kwanakin nan dai an samu hare-haren 'ya'yan kungiyar boko haram da dama wanda ko a jiya sai da aka ce an kai wani harin kan wasu matafiya akan titin maiduguri zuwa zuwa da maturu da kuma kwantan bona da aka ma wasu jami'an soja da ma tafiya da wata motar bus ba kare da fasinjoji wadda har yanzu ba su ba ɗuriyar su ganin cewa waɗannan sabbin har ya ta da hankulan jama'a sosai hakan ya sa na nemi jin tabakunan wasu mazauna cikin garin maidugurin da yadda suka ji wannan hari na daren jiya sunana mala abdulaziz gaskiya abin da rudarwa sosai dan ya hana mu bacci ya hana mu nutsuwa abin da mun zata da abin ya fara sauki amma gaskiya abin ba sauki har yanzu muna cikin wani halin laulayi don abin ya hana mu bacci gaba daya eh, suna na isa eh, to gaskiya abin da muka jiya da na ya razana mu sosai saboda a cikin bacci muke kusan kusan sha biyu ma ya kusa sai muka fara ji ba ba zata kawai muka ji to kasan akwai wasu yaran mu wanda abokanin mu da sauransu da suka yi kallon wasa ba su daba ba wannan lokacin ko mun ga abin kamar mun ji abin kamar yana kusa da mu haka saboda abun ya tsoratar da mu sosai muke jin karan bindiga irin kamar manyan bindigogi na suke harbe wannan lokacin sunana aminu bom din da ya hana mu bacci dan shi ya fi razana mu banda karan bindiga ko kuma karan eh tashin jirgin sojoji ma ya ta yawo a kanmu gaba ɗaya to mun firgita da wannan tashin jirgin sunana amadu kai gaskiya jiya da dare ba mun kwana mai dadi ba san ba kamar dinda da muka saba ba gaskiya harbe harbe ya yi yawa mana jiya nan kam kamar wani irin karan harbe harbe ne akwai eh akwai karan bindiga akwai karan boma akwai karan atilari haka nan gaba kidiya ya kamata gwamnati ya duba lamarin abun nan bai kamata a bari haka nan ba har yanzu dai babu wani bayani bayani daga wajen hukumomin tsaro game da wannan sabbin hare-haren musamman ma na daren jiya da daɗa firgita al'umman garin Maiduguri haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya to a gaida haruna daga najeriya kuma sai jamhuriyar niger inda ake ci gaba da shari'ar 'yar jaridar nan samira sabu mai rubuce-rubuce a yanar gizo wadda ake zargi da taɓo wani ɗan shugaban ƙasa salamun mu na barma gare ka Duk da yake a fili ake gane cewa tana da juna biyu cikin yanayin nutsuwa da sakin jiki 'yar jarida Samira Sabu ta bayyana a kotun Tribunal de Grand Instance ta Yamai a wannan rana ta talata sha hudu ga watan Yuli inda aka fafata a tsakanin lauyan da ke kare ta da waɗanda ke kare ɓangaren mamman sani Isu Muhammadu mai zargi a wannan shari'a da aka gudanar a bainar jama'a ciki har da mambobin ƙungiyar masu fafutuka ta hanyar blog Mamudu Jibo Hamani na daga cikinsu. Euh, ya ce mun yarda da shari'a kuma muna da ƙwarin gwiwar samun nasara domin muna da yaƙinin za a yi aiki da abin da doka ta yi tanadi. A yayin wannan zama lauyoyin da ke kare ɗan shugaban ƙasa sun buƙaci kotu ta kulle 'yar jaridar a kurkukun tsawon wata guda da mako guda tare da biyan tara ta miliyan guda na sefa. shawarar da nata lauyoyin ke ganin ba ta da kwari ballantana a zartar da ita domin a cewar su ba su ga wani laifi ba a abubuwan da samira ta rubuta a shafin ta na facebook abdulkader nuhu shine mijin yar jarida samira sabu eh, abokai mu namu sun ba da hujjojin sun ba da su paske normal ma bai kamata ba a ɗarme ta wajen eh, ai wata guda mun san dai nijar dai mukulun cikin kanmu mu azu kasa ce da akwai justice kasa da akwai shari'a akwai demokrasiya me muna nan dai gani abubuwan da ba haka ne suke nan zuwa ba wasu abubuwan karamin abu ne bai kai abinda bai kai bai kawo ba shi ne ake ta shayi a miskin. ba idin juna biyun da take da ita yar jarida samira sabu na fama da wata rashin lafiya ta daban dalili kenan tun a ranakun farkon kulle ta a kurkuku makusantanta suka bukaci a bada belinta sai dai hakar su bata cimma ruwa ba dokima duka babu dokiman da ba sa ba ki proof ke bata lahiya mai mutanen ki har yanzu sun ki yarda bisa abu eh, abun kama sanfe politik akwai siyasa mu za mai yi harkokin a ranar 28 ga watan yulin da muke ciki ne alkali zai bayyana hukuncin da zai yanke wa samira sabo wace tun a jajibirin zaman shari'ar ta yau kungiyar amnesty international ta hanyar jami'arta a yankin afirka ta yamma kine fatim diop ta bukaci a yi mata adalci a abin da ta kira bita da kullun siyasa da aka shirya a ƙarƙashin dokar hukunta masu amfani da kafafen sada zumunta a matsayin wani ɓangare na hanyoyin da hukumomin nijar suka bullo da su da nufin rufe bakin masu matsin lamba a badakalar kuɗaɗen makamai kamar yadda a ƙarshen makon jiya abin ya faru da mawallafin jaridar Le Courrier Ali Sumana. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. A gaida barma da wannan rahoton. Yanzu kuma ga Mustapha Nasiru Batsari da rahoto na musamman. A yanzu haka dai matasa 'yan asalin arewacin Najeriya na ci gaba da kwarara zuwa kudancin ƙasar koma tsakiyar Najeriya domin gudanar da sana'o'i ko kuma aikin hannu da ba za a rasa ba. Wannan al'amari dai ya saba wa al'adar baya da aka san matasan arewacin Najeriya na komawa gida arewa domin yin aikin noma bayan kammala cirani a kudancin Najeriya a daidai wannan lokaci. Masu sharhi dai sun ci wannan fa wata babbar matsala ce da ya kamata a ci shugabanni da ma sauran masu fada a ji a arewacin Najeriya sun mai da hankali a kai domin shawo kanta. A nan jihar Naijama da ke tsakiyar Najeriya na ci karo da wasu matasa guda biyu ɗaya ɗan asalin jihar sokoto ɗaya kuma daga jihar kano sun kuma bayyana mani dalilinsu na baro gida a daidai wannan lokaci sunana murtala daga sokoto city isa local government to alhaji abin da ke faruwa cikin an ga al'amari saboda rashin kwanciyar hankali da ya samu kasashen wajajenmu kuma ga koda eh, masana'antu kuma sun yi karanci kuma ga talauci ya yi mana yawa ka gane ko saboda mu da noma muke takama da shiya da wasu kasuwanci to rashin zama langari da shi kawo na abu har talauci ya mana yawa haka shi yasa muna nan dai muna dan mun kaɗan samu ko kaɗan ne ma'aika mu a dan samu na rufin asiri. to yanzu nan me na me kake yi. to ina dai sai da rediyo ina sai da filas irin yawanci irin kayan wuta din nan. to yanzu eh, malam murtala eh, kana yin wata nawa baka koma gida ba. eh a da lokacin da ana zannin lafiya ina samu kamar wata biyu wata uku ina komawa amma yanzu da abun ya yi tsanani gaskiya har wata biyu ina yi ban koma ba ko ba haka ba to kana tare da matarka ne nan ko tana can an gaskiya saboda Allah matata tana can eh dan aikawa ko kuma ka sai idan na samu da abun da na samu dan kulla ya aika musu da su da uwa yana da kanena a samu rufin asiri yanzu to kamar ire-iren ku haka masu cirani kuna da yawa nan mina a gaskiya muna da yawa alhaji muna da yawa saboda abubuwan su wanda ma bai taba zakwaci ranar banza zuwa yake yi ko ba haka ba saboda rashin yanayin rashin zama lafiya yanzu ma ana ganin mata sai dai kai duk garin da ka zo yawanci mata ne za ka tara zuwa saboda namijin ma idan ma ya tsaya cikin garin idan suna shigowa cikin gari lungu lungu a can arewa kake ne eh arewa su kwashi wayoyin mutane su halbe maza su suna barin mata ni na fito daga jihar Kano a karamar hukumar Wara suna na Safiyanu safiyan ayuba kana zaune da iyalin ka ne a nan ko a ba ni da iyali a nan iyali suna can abin nan suna can warawa ne kace ko eh a karamar kuma warawa nake na'am so yanzu ya rayuwa take kasance maka eh ina zuwa nan ina yin kamar kimanin sati uku ina na kawo kaya na sayar na je can zan yi kwanaki kamar goma zuwa sati biyu sannan na gama har haɗa kayan sai kuma dawowa na zo ina kuma kai wannan adadin kwanakin to yanzu ya zaka kwatanta yanayin kasuwancin naka yanzu da kuma 'yan watanni ko kuma shekarun da suka wuce baya. eh canje-canje kan ai duk mutumin da yake kasan nan ya san an samu canje-canje amma dai muna cikin godiyar Allah. amma dai akwai bukatar a samu canjin rayuwa. a lallai kan alhamdulillah akwai bukatar haka din. to wannan halin da aka shiga na wannan covid-19 kima ya kara jefa waɗansu cikin halin su bar gidan dandoli saboda da yawa waɗansu ba su da abin da za su gidajensu. to shi ne za ka gani waɗansu dole ne ga lokacin noman yayi su baro gidan saboda mai suna da iyali kuma in sun zauna babu abin da za su ci. a can jihar kwara amma wani ɗan asalin jihar Kano da ke kasuwanci a garin Ilorin ga abin da ya shaida damun ta wayar salula. Sunana Ahmad Muhammad Jajiri mazauni a nan Ilorin. Muna garin irin cincirin da ɗan uwanmu wanda yake daga arewa suke mutuwa abin takaici da tausayi wata tirelan ma an yi hadari sai ka ji mutum goma sha biyar mutum ashirin sun mutu a lokaci guda saboda za ga matasa majiya karfi sun yi la kan tirela la'alla tana da kaya ko ba da kaya za ga hatta motar shanu hatta motar buhuna da an samu hatsari sai ga shanu nan su huda mutum ko ainihin buhuna su danne mutum sakamakon rashin aikin yi galibi mutanenmu abin da suka dogara da shi shine aikin damuna daidai ko alhamdulillah yanzu a iya cewa ana samun fadamu a arewacin najeriya wasu ba su fitowa amma waɗansu galibi sukan zo kudancin najeriya domin samun aiki kuma aikin dai gashi aiki ne na karfi galibi gaskiya kuma babu wani gatanci haka babu wani gatanci kullum mutum na tafiya a walakance cikin damuwa ya tafiya cikin damuwa ya cikin damuwa baka gane ya samu baka gane bai samu ba ya kamata manyan mawadata na arewa su taimaka su yi masana'antu ga sunan iri iri akwai masana'anta wanda za a yi mai kima wanda za a taimaka al'umma gaskiya wannan mun samu ci baya ta wannan fanni. Tsohon kwamishinan labarai na jihar Niger, Mr. Jonathan Batsa ya bayyana yadda yake ganin wannan matsala. Ka sani lokacin rani yan arewa sukan je kudanci su nemi wa'insu sana'an da za su yi. Amma da damina tana sauka za su dawo gida. Domin mutanen mu noma suke abin da suka gada shine noma. Amma abin da ya zai bani tsoro yanzu ya zama fitina. Da daminan nan da za su zauna a gida za ka gan suna gudu da yawansu suna hita kuma suna koma kudanci. Akwai abu biyu na ɗaya tsaro na biyu talauci security da, da talauci a can ana kashe su da yawa ba wanda zai jira ya gan cewa ga masu zuwa bandits nan su kashe shi yasa za ka ga motan da aka kama trailer nan da aka kama kusa da lagos da matashi wajen guda 200 sun ce daga katsina suke wallahi sun gudu maransu ne hukumomi a matakai daban-daban na najeriya dai sun sha bayyana kudirinsu na ƙoƙarin bunƙasa tattalin arzikin arewacin najeriya To amma Mr. Jonathan Batsa ya ce ko baya ga inganta tsaro ma akwai buƙatar farfaɗo da masana'antu a yankin arewacin Najeriya da za ta taimaka wajen rage yawan matasa 'yan asalin arewacin Najeriya kwarara zuwa manyan biranen kudancin Najeriya da nufin cirani. to yanzu na ɗaya dai in dai batun tsaro in aka duba batun tsaron nan an aka ɗauke shi in aka duba shi sosai aka yi wani abu a kai mutane ba za su samu su gudu ba wanda zai shigo ƙauyukansu ana kashe su ba za su gudu ba wanda zai bar damina ya ce yana zuwa can ba za su gudu ba na biyu wayanda suke da hali wayanda suke da hali manya a arewa su hito da wannan arzikin da Allah ya ba su su taimaka ma talakoki ba sai mutane sun mutu ba amma suna son a bi su gida gida ana zuwa ido gobe ma sai Allah ya tambaye su yanda yi da wani arzikin da kuma yanda suka tara shi su hito su taimaki mutane in aka samar da masana'antu a arewa sosai to za su je kudu kuma su yi menene bari nuna maka misali in ka je Kaduna da can inda Kaduna lokacin da Kaduna take Kaduna da masana'antu ko ina ga Texas ga arewa Texas duka zaka ga United Texas duka zaka ga su mutanen mu sun samu aiki suna yi don rashin aiki ne suke zuwa can in akwai aiki a arewa ba inda za su je ka nuna mani wani state na arewa kuma yanzu wanda yake da masana'antu wanda mu za a ce mutane ba za su gudu ba kuma mu a arewa yawancin arewa abin da muka gada wurin iyayenmu shine noma noman nan ma yanzu ita ne za ta yi ƙarfi gwamnati a hito a ba noman nan ƙarfi hmm. domin da wannan cutar da ta zo yanzu ai man yanzu ma ba ta da kuɗi kamar da yanzu kowace business za ka yi za ka dawo ne kan abinci domin zo in gaya ma ba tsari ko kana ɗan liman ba ka shan rubutu sai ka nemi tuwo hmm. wallahi tuwo za ka nema to in za a ba noma ƙarfi a arewa to ina gaya maka cewa mutanenmu za su bunkasa ba za mu je cikin wannan wahalar da ake ciki yanzu ba ta dai a nan ita ce mai da hankali ga duk wani mai faɗa a ji da zai ba da gudunmuwar kawo ƙarshen wannan matsala tun kafin wankin hula ya kai dare. Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. Za mu soma labarin wasanninmu na ranar yau da kasar Kamaru da ta da sanarwar cewa ba za ta karbi bakuncin wasannin kwallon kafa na Final Four ko Final Cut cewa da kungiyoyi guda hudu da za su fafata a wasannin kusa da na karshe da ma wasan karshe na club club inda su kasance zakaru a kasashen su a nahiyar Afirka. Kasar ta Kamaru ta ce a kai kasuwa ta yadda hukumar kwallon kafa ta kasashen nahiyar Afirka cewa da CAF ko CAF Confederation African de Football ta yi mata Um, wasannin na semi final da final na champions league na nahiyar afirka ya kamata a ce sun wakana ne a cikin watan satumba na wannan shekara ta 2020 a kasar kamaru wasannin kuma za su hada al'ali ta kasar egypt ko misira da widad ta casablanca ta kasar morocco sai zamalek ta kasar egypt ko misira da raja ta casablanca ta kasar morocco amma kasashen egypt da tunisia na yiwuwar karbar bakuncin wannan gasar ta bana watakila ɗaya daga cikin kasashen ne zai karbi bakuncin wasar kasar ta kamaru ta jiba da karbar bakuncin karshen wasannin na champions league nahiyar afirka ne na bana saboda cutar mashako ta gama duniya ta coronavirus abin tuni a nan shine cewa kaunar champions league ta nahiyar afirka ta kwallon kafa cewa da kofin caf ko kuma kofin caf confederation african de football kasar morocco ce za ta karbi bakuncin sa idan muka leka teburin kakar wasannin kwallon ƙwallon kafa ta ƙasashe na turai daban-daban a wasannin kasar ingila yanzu haka ana mako na 36 a firimiya chelsea tana karawa da norwich a yau talata a gobe laraba idan allah ya kai mu a ci gaba da waɗannan wasannin na mako na 36 na teburin firimiya na kasar ingila newcastle za ta buga da tottenham sai arsenal ta karɓi bakuncin zakaran na bana liverpool burnley za ta buga da falls berhampton sai manchester city na karɓar bakuncin bermo yayin da a wasannin Serie na kasar Italiya duk dai a teburin kakar kwallon kafa na wannan shekara na bana ana mako na 33 a yau talata talanta da Bergam na karbar bakuncin Brescia sai gobe Laraba idan Allah ya kai mu za a ci gaba da makonnin na 33 na Serie na kasar Italiya Milan AC za ta goga da Parma Sampdoria da Jan za ta karbi bakuncin Cagliari Bologna za ta dabsa da Napla. sai Udinese za ta karbi bakuncin Lazio da Rome sasuelu Sassuolo za ta karbi bakuncin Juventus da Chira. Lecce za ta buga da Fiorentina cis rom Rome za ta buga da Elas Veron shi ko dan wasan nan na club din Lille na kasar Faransa Osimhen yanzu haka dai ana ci gaba da tattaunawa tsakanin club dinsa na Lille da ake ce ma Losk da club din Napoli na kasar Italiya dan wasan yana yiwuwa ya rattaba hannu na shekaru biyar zuwa shidda yana buga ma club din Napoli idan kungiyoyin biyu suka ci cimma yarjejeniya ita da kungiyar wasannin kwallon kafa ta lili ta kasar faransa losk sun nemi nabil ta ba su tsabar kuɗi miliyon 81 na euro domin su sayar musu da dan wasan osimen ranar alhamis mai zuwa ne idan allah ya kai mu club din lil na kasar faransa zai ba da sanarwar in an cimma masalaha tsakanin kungiyoyin guda biyu i e ko a'a haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jan jamhuriyar Nijar. Da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai an manfa a takaice. gwamnatin amurka ta zartar da hukuncin kisa na farko cikin shekaru goma sha bakwai inda kotun koli da ke da rinjayen alkalai biyar akan hudu suka kuma yi watsi da hukuncin karamar kotu akan wasu mutane uku da za a gabatar musu da hukuncin kisa a wannan makon da kuma wata mai zuwa. An ɗauran Daniel Lewis Lee tare da ɗura masa magani mai ƙarfin gaske da ke sa bacci pentabarbital a gidan yarin ƙasar da ke Indiana sa'o'i da kotun ta zartar masa da hukuncin. Yayin da waɗanda aka tabbatar sun kamu da coronavirus ya haura miliyan goma sha uku a faɗin duniya tare da waɗanda suka mutu sama da dubu saba'in. Amurka ta ce tana sa ran fara samar da rigakafin cutar nan da ƙarshen bazara. Duk da cewa gwamnatoci na ta ƙara ƙaƙaba tsauraran dokokin killacewa da ba da tazara a tsakanin jama'a domin daƙile yaɗuwar cutar. Kafar yada labaran tattalin arziki ta talabijin CNBC a ƙasar ta sanar jiya litinin cewa wani babban jami'in gwamnatin shugaba Trump ya faɗa wa manema labarai cewa tuni aka fara sarrafa rigakafin duk da yake ba su da tabbacin wanne zai ba da abin da ake bukata. Kusan fararen hula dubu uku ne mutum goma sha shida kullum ake kashewa ko jiwa rauni a Afghanistan a cikin watanni shidan farko na shekarar nan a cewar hukumar kula da hakkin ɗan adam a ƙasar. Hukumar kare hakkin bil'adama mai zaman kanta ta Afghanistan ta fitar da wani rahoto a yau talata a Kabul inda ta bayyana cewa adadin kisan jama'a fararen hula ya ragu da kashi goma sha ɗaya cikin ɗari idan aka kwatanta da na bara duk da yake har yanzu yana yawaita. To masu saurare da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. yanzu a madadin aisha sile da ta taya na gabatar da shirin da julie leathers reshen wacce ta haɗa mana sautin ta kuma ba da umarni da kuma injiniyan mu na yanzu ni ibrahim kalmasi garba ke muku fatan alheri wasalam.